Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. Today, I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. Shugaban Amurka Joe Biden kenan a jiya Alhamis yake bayyana karin takunkumi a kan Rasha bayan da ta kai mamaya a ƙasar Ukraine da sanyin safiyar ranar Alhamis. Yau batun da shirin na duniyar Amurka na wannan mako zai mai da hankali a kai kenan, inda har ila yau zamu ji abin da masu fashin baki ke cewa kan wannan dambarwa. Sunana Mahmud Lalo. madalla. To shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da saka wasu sabbin takunkumi a kan Rasha bayan mamayar da shugaba Vladimir Putin ya kai da sanyin safiyar jiya Alhamis akan Ukraine ɗin da ke makwabtaka da Rashar. Putin chose this war and now he and his country will bear the consequences. Today I'm authorizing additional strong sanctions. Biden kenan yake cewa Putin ne ya zaɓi shiga wannan yaƙi da kansa. saboda haka shi da ƙasarsa za su girbi abin da suka shuka a yau ina mai sanar da karin takunkumai masu tsauri tare da takaita abin da za a iya shiga da shi cikin rashar hakan zai haifar da mummunan tasiri akan tattalin arzikin rasha a yanzu da kuma nan gaba muna sane muka tsara waɗannan takunkumai don su takura rasha na wani tsawon lokaci ta yadda a gefe guda kuma ba za su tsawwala wa amurka da ƙawayenmu ba and to waɗannan sabbin takunkumi sun haɗa da wasu bankunan rashar, da wasu mashahuran mutane da kuma wasu ɓangarorin da suka shafi ayyukan samar da fasahohin zamani. Ko da yake shugaba Biden ya ce Amurkawa za su ɗan ji hucin wannan takunkumi a fannin sayan man fetur, saboda farashinsa da ya tashi a kasuwar duniya sanadiyar mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Amma ya ƙara da cewa bai kamata wannan takalar faɗa da Rasha ta yi a bashi ya tafi salin alin ba. domin a yaushe amurka na goyon bayan 'yancin walwala ne wani abu da duniya ta zuba ido ta gani shine ko amurka za ta tura dakaranta zuwa ukraine din don taimaka mata sai dai yayin wani jawabi da yawa amurkawa a jiya alhamis biden ya ce gwamnatinsa ba ta da shirin tura dakarun ƙasar zuwa cikin ukraine amma kuma ya yi alkawarin cewa dakarun na amurka za su mara wa sojojin nato baya idan har mamayar ta putin ta wuce ukraine ta hada da ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar tsaro ta nato talatin Biden ya ce na ba da umarnin tura karin dakaru zuwa Jamus a wani mataki da NATO ke shirin ɗauka, ciki har da wasu dakarun Amurka da hukumar tsaron ƙasar ta saka su cikin shirin katta kwana a yan makonnin da suka gabata. Shugaba Biden ya kara da cewa akwai yiwuwar matakin da za su ɗauka nan gaba zai haɗa hadda saka takunkumi akan kadarorin Putin. idan har mamayar da rasha ta yi wa ukraine ta faɗaɗa da dai safiyar ranar alhamis putin ya kai mamaya cikin ƙasa ta ukraine lamarin da rabon da ga irinsa tun ƙarshen yakin duniya na biyu inda dakarun rasha suka farwa na ukraine a gabashin ƙasar da ake takaddama da kuma wasu muhimman biranen ƙasa ciki har da babban birnin ƙasar shi dai putin ya ayyana lamarin a matsayin matakin kwance da marar ukraine wacce a da ta kasance mamba tsohuwar tarayyar soviet amma ta sami ‘yanci a shekarar 1991 matakin da ya janyo kakkasar suka daga sassa na duniya inda majalisar ɗinkin duniya ƙungiyar tarayyar turai da wasu shugabannin duniya masu fada aji suka yi tur da lamarin a wata hira da suka yi ta wayar tarho dr nasir ɗanmawa dan asalin najeriya da ke zaune a nan amurka wanda ke sharhi kan al'amuran da suka shafi siyasar duniya yayi wa abokin aiki na sarfilu hashin gumil ƙarin haske kan yadda yake kallon wannan dambarwa. ita rasha har yanzu suna kallon ah, ukraine a matsayin wani bangare na ƙasar ta da ya balle sunanta na ainihin ukraine abin da ke nuni da rashanci kama na bangare ne na ƙarshe haka so ah, tun wannan rugujewar tun lokacin da tarayyar ah, ta rasha ta ruguji ukraine ta samu ɓallewa tun sannan abin da ya musu ainihin rasha da Wato tun rugujewa Soviet Union kenan wannan kungiya ta Soviet Union. Eh, tun wannan tun wannan rugujewa ɗin ba abin da ya maza shi daɗi musamman shi Vladimir Putin inda abin ya ƙara ɓata musu su rashin shi ne lokacin da ne suna son shiga cikin abin nan wannan ƙungiyar ta ƙungiyar tsaro ta NATO? Eh, to akan wannan shi kasance su rashin su gani idan aka ce aka sa su wato hali yanzu ita rasha da kuma shi da putin sun zama ma kasashen um, yamma na turai da kuma amurka kamar a da hausa ke cewa garin bakin shi wannan matakin da dauka na sa sojoji a bangaren da suka suke neman wariya daga ukraine eh so ai abin da ya nuna ya ce wai ya sa su ne don tsaron kariya ta waɗannan mayakan daga sojojin to sai dai ya ce a irin tashi mahangar bai yi tsammanin wannan takaddama za ta kai ga yakin duniya na uku ba. eh to bai tsammani zai kai wannan ba don ko shi kan shi Vladimir Putin ba wai yana so a yi yaƙi ne tsakanin shi da waɗannan ƙasashe ba amma yana so ya nuna ƙarfin shi ne a wannan yankin da kuma sauran ƙasashen eh, da ke cikin NATO don ya nuna musu cewa yana da bakin wada a ciki Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka nan makon sai kuma wani makon idan Allah kai mu. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel da Dr. Nasir Damowa da kuka ji murya a ƙarshe sai juli Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.